To dai na farko muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da Allah Ubangiji ya tabbatar da jama'iyyar APC. To kuma duk da haka muna yin muna to amma an ce ba a rabu da bukar ba an haifi Habu. Mutukar shugabanni ba za su tsaya su yi tsari don Allah don kishin su ba. Mutukar za a ringa ware ɗan mowa da ɗan bora. To ina ganin har yanzu matsalar bata bamu ba domin idan ka fahimta ai ba jama'iyya ce matsala ba mutanen da suke cikin jama'iyya su ne matsala akwai wasu dalilai da yasa kake da wannan damuwa yanzu na cewa eh, tafiya a yi ta yadda ya kamata kar a yi ta irin ta da eh akwai dalilai da nake da su dalilan shi ne bai kamata a yi tafiya irin ta da ba ta kara zubi na farko idan da jama'iyya ce wannan kusan mutum ɗaya shine jagoranta janar muhammadu buhari to yanzu jama'iyya ce ta kowa da kowa jama'iyyu uku ne suka haɗu suka yi jama'iyya guda ɗaya to idan ana so a cimma burin najeriya a fitar da ita daga halin da take ciki a cimma burin 'yan ƙasa irin wahalar da suke sha to dole ne sai an kai ruwa rana sai an cire son zuciya mu ɗauka apc da najeriya da al'umma su ne a gabanmu ba biyan bukata yanzu akwai wasu abubuwa da suka faru da suke eh, baka damuwa ko kuma tunanin cewa ba a soma yadda ya kamata a fara ba a misali akwai abubuwa da suke bani damuwa na faɗa tun wancan karan ba don wani abu tun da kunshin shugabanci da aka yi a cikin jama'iyyar mu na apc babu shakka mutane suna bin mai girma janar muhammadu buhari shekara goma sha ɗaya tun da shigo siyasa amma karo ɗaya da aka tashi ba da mukamin nan waɗanda za su wakilci apc waɗanda za su wakilci cpc a cikin kunshin tsarin tsarin shugabanci na ruko a cikin apc gaba ɗaya aka ɗauki mutanen da yake ba su shawo wahalar tun muna ampp ake bin buhari har muka fita muka kafa cpc amma gaba ɗaya mu babu wannan aka tafi da su kawai duk gaba ɗaya gyauran pdp aka ɗiba su ne shugabannin apc da aka bayan ne shugabannin cpc da aka bayan na haɗaka su su gaba ɗaya babu wani maluki da muka keto da su idan ba na tare tarejara su hadiya kawai ba amma duk sauran da ta pdp suka tawo wannan eh, wayannan abubuwa alhaji dan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo cpc rauni lokacin da ta yi takara waccan takara ta 2011 aiko. gaskiya ne kuma ni duk abin da ike mun ciwo ya kamata a tsaya kan demokuraɗiyya ba a ce wannan ifi iya fadanci shine wai a gaba shi zai ba da shawarar komai a yi amfani da su ba ni wannan demokuraɗiyya wacce malam aminu kano i koya mana 1978 tana da bambanci da wannan domin kowa ya san huruminsa amma yanzu 'yan siyasa yanzu galibi kwadanci ne kullum kana gindin wannan ake ganin babba ne sai ka yi kwadanci ko baka iya siyasa ba maganar ka za a ɗauka in ka kawo shawara ita za a bi duk abin da waɗanda suka san siyasa suka ba da shawara to idan suka bayar ana tashi sai an rushe waɗannan 'yan hana ruwa gudun 'yan siyasar gaban mai gida su ne gaba ɗaya suke dama al'amura kuma wajibi ne idan kana shugaba ka san cewa 'ya'ya gaba ɗaya naka ne karkawa da ɗan mowa da ɗan bora domin wata rana za ka iya haɗa fitinar da ba za ka iya raba ta ba ba a nuna bambanci a tsakanin 'ya'ya haka siyasa ta gada haka kuma zamantakewa igada ko da a cikin gidanka duk ranar da ka haddasa wa kanka fitina ka ce wannan shi ka fito a cikin 'ya'yanka fiye da wani. Wai za ka yi takara ta rasdin nan gaba an faɗa min ji. Sabon magare ku gwamnoni. Ai ba karya ba ne a faɗa a cikin kaza akwai hanji. Sabon magare ku gwamnoni. Ci irin ku irin ku ne sun ka sanya kazar mu ta fara garaji. Sabon magare ku gwamnoni. Yan ai mulki kawai ba waya bisari.